Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadu wa ali wa ashabi wa sallu wa sallim yanzu yanzu tattaunawa da ɗaya daga cikin mutanen da ke jihar Sokoto wa'anda wanda aka kashe sakamakon maganganun ɓatanci da ya game da janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce baya neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wanda yanzu insha Allahu za a ji tattaunawa tare da shi wato Sheikh Idris Gelgel kan hakikanin abin da ya faru ta kai ga shi an kashe wannan mutumi. Ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta Taskiya TV don jin cikakken bayani game da shi Idris Yaggelgel wanda yana aina yana cikin ainihin garin da wannan abu ya faru wanda ta kai ga an kashe shi inda za ku ji yacca aka tattauna da shi tare da mai girma sarki zaki akan yacca lamarin ya faru ai sauraro lafiya To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu larin makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Idris Gelgel uh, daga Sokoto. Jama'a kun ji ababen da ya faru da farko da safe ina ga da muka fito muka zo muka yi magana a maganan kisan da aka yi a Sokoto. Wanda Shak Idris yanzu yanzu nan ya fito wurin uh, state CID da sauransu. bi ma'ana a je a duba abin da za a yi kuma insha Allahu jama'a da yawa suna jin abin da ya faru suka ji abin da ya faru a na. to ni ma daga gare su ne amma za mu so mu ji ainihin abin da ya faru ah, a bakin Sheikh Idris sa'annan kuma akwai nasihan da na yi wa jama'a da farko don Allah na ga wasu da yawa sun yi wushi wasu amma kaga wasu ba su gane cewa kamar muna kiyaye ku ne akwai wasu ababa da yawa ana kiyayewa ne rashin bimana da nace ka a doki doka a hannu ka a doki doka a hannu wallahi tallahi gaskiya muke gaya muku ka a doki doka amma za ku ji wannan kuma nasiya da shawara a bakin Shak Idris Gelgel akwai ababa da yawa bimana in an cika doki doka a hannu ba cewa aka yi in an taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko an yi wani abu ga sallallahu kaka ji zafi ba a'a zafin da za ka ji kai kara in ka kai kara doka suna ɗaukan mataki kai wurin ka kake ganin a ba su ɗaukan mataki wala Allah yanda kai kake a ɗauki matakin ba haka ka ɗauki ba amma ba shi ke nufin samsam ba a ɗaukan mataki ba shi ke nufi ba kaga a yanzu maganar da muke magana wallahi tallahi kai ka je ka yi jihadi ne tsakanin da Annabi sallallahu alaihi tsakanin da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in an kama ka aka kulle ban tsamani akwai wani mai cikakken hankali da zai zo tsaya wai ya zo ya yi belin wanda ya yi kisa ba mun sani amma a'a mu sake dawowa kuma cikin hankalinmu a dokan ƙasa da kake a dokar ƙasan da kake abin da yake faruwa mun san dole zuciyar ka ya tsosa amma kaga gaskiyar shi muke gaya maka yana da ciwo yana da zafi akan janabi na nabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa amma a'a a'a yau in aka kama ka kai ma za a kashe ka ko kuma za a yi wasu ababa a haka wa zai zo tsaya wai kai ma zai belin ka kai ka je ka yi kisa abinda muke nufi kenan abinda muke faɗa kenan in an ji a ji don Allah don annabi amma to me ke faruwa ku bar mu ji a baki me ya faru ku bar mu ji a bakin Sheikh Idris Gelgel assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a irin wannan musibar da muka tashi da ita a wannan jihar tamu ta Sokoto ɗazun nan da rana Allah ya samu muna makaranta muna wani tattaunawa a ce muna ga abin da yake faruwa yanzu nan ga wani can ya yi batanci ga janabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuma mutane sun tattaru matasa 'yan kasuwa da masu wucewa duka dai an tattaru kamar yadda muka ga a bidiyo a social media sun tattaru sun yi mai kisa. To hakikanin gaskiya ka san irin wannan lamarin ya saba faruwa a watannin baya a nan jihar Sokoto. A lokacin Dibora, lokacin mulkin Aminu Waziri tambuwa tsohon gwamnan da ya gabata. ba musulma ba ce ba hausa ba ce mai ikirarin musulunci ko makamanta haka to abin ya yi tsanani a sokoto har ya sa manyan sokoto suka yi magana saboda irin aikatar da hakan kai tsaye wanda yake a lokacin tabbaci maganganun da suka yi ba a sa hikima ba wanda hakan ya jawo ce ku ce gaba ɗaya Najeriya ta ɗauka muka gani malamai a Najeriya da nan sokoto hudu malamai ko ina akan kariya da martaba da janabin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wa mu yarda ko cikin mu wani ya zo ya taba sa ba ballantana a cikin wasu masu wani addini wanda ba addinin musulunci abin ya tsanani kwarai lokacin har aka sa dokar ta bace a Sokoto to wannan musibar kuma da muka tashi da shi a yau tun ɗazu muna ta samun wayoyi mutane 'yan uwa da ake hulɗa da su daga jihohi daban-daban da suka shayi Mustapha daga Borno su Malam Kabir Adam daga Katsina su Malam Abubakar daga Gusau haka dai mutane ko ina yake faruwa a Sokoto me yake faruwa a Sokoto idan har mutum zai ce ga takamaimin tabbacin abin da yake faruwa a Sokoto to sai dai hukumar jami'an tsaro su ne kawai za su iya bada cikakken labarai saboda su ne ke gudanar da bincike a halin yanzu haka tun faruwar abin har zuwa yanzu da haka ko wani da ya kira wani bawan Allah daga dida bilu Hausa za su gabatar da rahoto da mini cin su ni ban da rahoto kuma wannan uwana da aka kira mala ya nace shi ma kada ya gabatar da rahoto saboda in ba jami'an tsaro ba ba wani wanda yake da takamaimin tabbacin ga abin da ya faru har hakan ya har hakan jawo amma akwai rubutun da ake watsa a social media da abubuwan da suka ya zama wasu da waɗanda suke halarci a wajen kasa ma'ana kusa ga kasuwan maganganun da suke kawo wajen su to kusan akwai magana da na tura ma cewa shi wannan ba Allah ana magana sai ya ce su ba su ba magana neman ceton eh, taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne ba a yanda aka fa to abinda muka ja jama'a hankalin jama'a anan idan aka samu wani ya yi kalamai na rashin ladabi ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda samun zaman lafiyar jihar mu ta so da samun zaman lafiyar kasar mu baki daya to abu na video na Assalamu alaikum. Yau aka ba hukuma. Assalamu alaikum Sheikh. a ah, ya hakuri. ka yi magana ɗazu network ɗinka ya kawo matsala ba mu ji abin da kake faɗa ba kana nufin wannan hoto da ka turo mini ko wannan hoto akwai wani hoto da na turo eh, situation ɗin wani eh gashi gashi na saka na saka Ok, to. To wannan screenshot ɗin rubutun za a ga wanda ya rubuta shi a mediansa da sunansa da komai screenshot ne. Eh. Yanzu haka wannan screenshot ɗin yana yawo a status ɗin mutane da yawa. A tanan nan ma na ɗauko shi da turo ma. To, abin da ke faruwa muka ce abinda abinda an mafi muhimmanci a lokacin da aka samu mutum yayi kalamai na rashin ladabi ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi batanci abu na farko a lokacin a samu wasu waɗanda za su yi bidiyo ko audio recording na muryarsa a lokacin da yake yi mataki na biyu a kama sa a kai shi wurin hukuma idan aka kai shi wurin hukuma idan aka kai shi wurin zan kawo illan da ai a shari'ar musulunci kisa ne amma me yasa wani dalili ne yasa ake magana akan cewa ba kawai da kun ji mutum a yi kisa ba wannan abin da suka yi duk wanda ya ba ta iya jure yanzu ya jure a zage mahaifin shi a gabansa ba yanzu za ka ga ka iya tuɗewa ka yi faɗa an san annabi sallallahu alaihi mun fi son shi akan iyayenmu zuciya ba su iya haƙuri zukata ba su iya haƙuri amma a samu masu juriya a wannan lokacin waɗanda za su iya su ɗauki abin da yake faɗa kuma su kama shi su kai shi ga hukuma waɗanda ba ba sa da taushin zuciya waɗanda suke da eh, waɗanda suke da raunin zuciya suke fita hayyace su a wannan lokacin ai kokarin tausasa su da ba su hakuri domin samun zaman lafiya akwai abin da ake ce saddu zari'a ga ga malikiya wato a taushe wani abu a taushe tsana abin nan halal ne shine daidai network network gurin malam Sheikh Idris Galgal ku yi hakuri network gunsa ne Allah da zai zai dawo yanzu na'am na muna ci muna jin ka yawa sarki daji yanzu abin da ke faruwa shari'ar musulunci duk mutumin da ya su adab ga jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam kisan shi ake yi a shari'ar musulunci to shi shari'ar nan ta musulunci akwai kotun musulunci ko babu akwai al'adai ko babu kenan ya kamata mu fara mu fara yin nazari akan wannan abu na biyu eh, idan idan ya zamo mu kowane lokaci nan take kawai muke ɗaukan mataki ah, ah, ah. jama'a ku yi hakuri na tafiya da eh ya dawo ya dawo bismillah okay hakan shine shari'a kisan duk wanda yayi batanci ga zina da annabi sallallahu alaihi amma hukuma aka ce ta yi ba mutane ba ka gane ba na'am abu ne na'am idan aka ci gaba da hakan to zai zamo wasu waɗanda suke kiyaye yanzu misali ina da makiya kana da makiya wancan yana da makiya wasu makiyanka za su haɗa mitin su uku ko su hudu su zo su kashe ka sai su ce da sun zo wajen dukan ka sai su ci ga yanayin ya batun ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na ji ni ma na ji kiran sai a yi ta dukan shi a kashe shi kaga an mutu ko banda duk wani wani wanda yake da maki zai samu hanyar da zai kashe makiyansa a ta wannan hanya a wannan hanya very good very good very good na'am to dalili da haka muke so dukkanin al'umma su ba hukuma haɗin kai a baiwa jami'an tsaro haɗin kai irin binciken da annan sun fara tun da zuwan su a wajen da kame kamin da suka yi da komai da waɗanda suke hannunsu da binciken da suke ci gaba da yi da bibiyar ka don Allah a baiwa hukuma haɗin kai kuma duk wani abu wanda ya faru domin samun zaman lafiya da kiyaye jinin mu to don Allah don annabi a gaugauta kai shi wajen hukuma a gaugauta juriya a jure ita ko hukuma idan aka kai alhamdulillah kowace jiha an san akwai jajirtacci uh, wakilai da makamantan haka idan kuka kama mutumin da yayi batanci ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai mu hukuma shi na'am to ku bar mu da wannan matsalar sarki zaki akwai yanzu wani dan local government din Sokoto wanda ya kama irin waɗannan kalaman na Abu Jabbari tun ba a yi azumi ba kai yanzu ya fi wata biyar yana gidan yari mutane da yawa ba su san da cewa an kama shi an kai hukuma shi ba yana gidan yari fa nan su kuma mutumin wurinmu ne an san shi sananne ne ɗalibin Abdul ne yana wulatsa irin wannan da Abdul Jabbar amma ba je magana Malam Abdul Jabbar ya kuri don Allah ku ba ji magana Malam Abdul Jabbar don Allah ba je ba je magana Malam Abdul Jabbar don Allah da Annabi to yanzu misali akwai wani a Sokoto wanda ya eh. kama watsa yana rubuta takardu da hadisan su Bukhari da Muslim ba ingantacci bane akwai batanci cikin su akwai mai da aka kama su aka kai wajen hukuma kotun musulunci ana ta shari'a yana gidan yari da rufewa ya fi wata biyar a gidan yari mutane ba su san da an yi wannan ba idan aka ce maka an mutum da irin waɗannan laifuka aka kai ga hukuma to za a yi majmu'a ta ƙungiyoyin addinin musulunci musamman da'awa za mu shiga kware-kware da gaskiya jagororinmu na da'awa za a shiga fice na yace da ɗaukar lauyoyi da komai domin ganin hukuncin da ya dace a yi masa kuma a watsa wannan hukuncin wani da aka samu ya yi fatanci ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta yi masa hukuncin kisa kotu ta yi masa kaza ta gashi dai sai a watsa gudun kada wani ya koma yi a gaba to idan ana haka wani ba zai sake yi amma in muka ɗauko wannan hanyar ta kisa muka ci gaba da yin ta abin da zai faru wani zai zo kawai ya kashe wani ya ko kuma wani wanda suke faɗa da junansa ya zo ya haɗa kai a yi kisan shi ya ce shi ma ya yi ɓatanci ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutane ba su da amana ba su tsoron Allah irin wannan abin ne muke tsoro amma fa ya zama wajibi ga malamai ya zama wajibi gare mu dukkanin al'umma lungu da sako a cikin kasuwanni da ko ina mu haɗa taruka na nuna ma jama'a darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi cikakken bayanai akan su'ul adab da kuma hukuncin yin su'ul adab ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam a koya ma mutane yin ladabi ga sashen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in akwai wannan karatun akwai wannan ladabi hakan zai sa ba za a samu irin waɗannan abubuwan suna faruwa ba kaga kenan wajibin mu ne wajibin hukuma ne ta ɗauki nauyin watsa waɗannan shirurukan a cikin a cikin da gidajen rediyo wajibin duk wasu masu kuɗi ne su ɗauki kwalwal na taro da makamantansu da kayayyakin da za a yi masu rufin zuwa wa'azuka lungu da sako shiya shiya kamar a ce local government da makamantansu dole wajibin al'umma ne gaba ɗaya kowa ya bada irin tasa gudunmuwa domin fita a karantar da mutane irin yin ladabi ga janabi annabi sallallahu alaihi da kuma irin hadarin da yake jawowa idan mutum yayi su'ul adab ga janabi annabi sallallahu alaihi amma mu dai a wajen mu muna kira da jama'a cewa su ba hukuma haɗin kai kuma a tabbatar cewa babu wani wanda yake da hurumin ɗaukar doka da hannunsa sai hukuma duk da yake an san fushi yana faruwa kuma ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a iya jure waɗannan abubuwan amma ana so mutane su sa haƙuri a gaba a lokacin da irin hakan ya faru su yi saurin ba wa hukuma hakkinta su kira hukuma su rike mutum su bashe shi a wajen hukuma mu kuma sai a faɗa muna da mu da magabatanmu mu almajirai a faɗa mana da malaman mu duka sai mu sanar da su sai mu kes din in ma ya ce a ɗauki lauyoyi domin kariya ga addinin musulunci in ma ya ce alƙalan da za a gani a yi mu'amala da su a tabbatar da abin da yake faruwa To, masha Allahu a jama'a don Allah na san in an ji wannan zance da shi Malam Idris Gelgel ya zo ya yi, which is very very important don Allah don annabi. kan wani ya ɗauki doka a hannunsa don Allah don annabi an riga an yi amma a daina saboda ka bude wannan wannan hanya wannan kofa don Allah don annabi a yi kokari a rufe shi saboda na farko ya taba faruwa akan wata krista ita da bora alhamdulillahi sa'an nan yanzu kuma gashi nan kuma na rasa ma yanzu kuma gashi nan a kan wannan Eh, shi ma ga abin da shi ma faɗa shi ma wannan musulmi ne ta kaga ko menene ko menene ya kamata mutum in zai yi kai dai kai recording dinsa kana da dama kai recording dinsa ko kuma a kai dai kai dai kai recording ka kai wa eh, hukuma ka kai wa hukuma kara ga abin da yayi ka kai doka don Allah don annabi mu bar daukan doka a hannu which a bari wannan gaskiya na ga da na yi magana ɗazu wasu sun rubuta ba su goyi bayan haka ba wasu wasu ushi wani ma eh to kaga baka taba tunani baka taba ganewa shi ka shiga cikin wannan matsala baka taba ganewa eh baka taba ganewa shi ka shiga cikin kaga cewa kaman a ah, lalle a sha magana da muke faɗa ah, muna muna ceton ka ne wallahi tallahi muna ceton ka ne eh muna ceton ka ne wallahi wannan magana da muke faɗa ba ka taba ganewa shi ka shiga cikin wannan matsala za ka gane cewa ka ba an cece ka ne saboda yau example da na baka wayanda aka ce an kama sakani da Allah da annabi mutum ka san farkon abu amma baka san karshen shi ba wayanda aka ce an kama yanzu sakani da Allah da annabi wa zai tashi ya je ya fito da kansa ya buga kirji ya nuna cewa kamar a shi lalle ya zo ya nemi a sake su a sake su ya zo ya nemi wannan a sake su saboda a'a lalle ne a ce masa hukunci a ce hukuncin kasa na a ce a ya zo ya nemi a kashe a sake saboda sun yi kisa kisan da suka yi daidai ne shi ya zo ya nemi a kashe su wallahi ko an samu wani yaya yaka wallahi ta kasa zai ce a ka kira sunansa zai boye ne ka kira sunansa wannan shine maganan gaskiya wannan shine maganan gaskiya sa don Allah da annabi a kiyaye irin wayannan kalamu cewa wannan kalamun nan ma a bari ta ya bace ma sam a daina amma ba ga kuma labar fatar su ana wazi har yanzu ana neman kan da za a saka soyayya soyayya zuciyan eh, a saka soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam zukatan bayan Allah amma wannan magana don Allah a daina maimaita shi ma a daina maimaita shi a daina maimaita shi saboda Allah a daina maimaita shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa sako me ke cikin insha Allah za mu bar ku sani daga bayan insha Allah assalamu alaikum Alhamdulillah. tattaunawa kenan aka saurara tare da Sheikh Idris Gelgel da sai mai girma sai di sarki zaki game da shi wannan wanda ya batance ga janaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya maimaita maganar da shi Dr. Idris Dutsen tanshi yayi yayi wanda ta kai ga mutanen Sokoto suka ga cewa su fa ba za su yi haƙuri ba suka hallaka shi har lahira. Sheikh Idris Gyalgyal mazaunin Sokoto ne wanda yana inda abin ya faru an ji irin bayanan da ya bayar game da yacca ainihin abin ya faru. Allah ya kiyaye mu da zamiya, Allah Ubangiji ya sa muna cikin masu yin ladabi da biyayya game da janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai don ilmantarwa da faɗakantarwa ga al'ummar musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.